وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta ranar litini yau bakwai ne ko takwas na'am bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina shekara 1432 da 42 daidai da 19 ga watan hudu shekara ta 2021 daidai wannan shine darasinmu na hudu a cikin tafsir alkur'ani mai girma wanda muka faro kuma muna farkon cikin suratul baqara insha Allah ta'ala zamu daura daga inda muka ci gaba akan kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Allah subhanahu wa ta'ala da ya gushe yana bayani dangane da siffofi na muminai waɗanda za su rabauta da aljanna a ranar alkiyama. Bayan dukkanin abin da muka ji na yadda Allah ta'ala ya kwaɗaitar da mu a cikin suratul fatiha kuma ya tsoratar da mu dangane da saba masa sai ya buɗe wannan sura da siffanta wasu bayi nasa waɗanda zai musu rahama a ranar alkiyama kuma ya ambaci abin da idan suka same shi to dukkanin abubuwan da za su biyo baya ba za su hana su samun rahaman Allah ba sannan kuma dukkan wani aiki da za su yi a ban ƙasa da sunan ibada to ba zai kai waɗannan abubuwa da Allah ya siffanta ba don su ne dalilin da ya sa ya saukar da littafai ya aiko da manzanni kuma ya tanaji gidan wuta ya tanaji aljanna shine Allah Ta'ala ya siffanta su da cewa والذين يؤمنون بما أنزل إليك min أنزل من قبلك وبالآخرة هم Kar karku manta ya fara faɗin siffofinsu a baya wanda ya dace mu haɗa su da waɗannan shine faɗinsa ta'ala da ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna na salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sanu dai muminai na kwarai waɗanda za su samu rahamar Allah su ne waɗanda suke gaskatawa game da al'amarin gaibu al'amarin gaibu shine muka faɗa dukkan abin da tunaninka ba zai iya ruskanta ba ko ka ji shi ko ka taɓa shi amma kuma wahayi ya zo ya yi magana game da shi al'amarin gaibu shine dukkan abin da ya kuma ɗan adam wanda sai ta hanyar wahayi kaɗai ake iya sanin shi kamar imani da mala'iku cewa akwai mala'iku mala'iku Allah ya halicce su kuma ya ba su kudura da ikon si kamanceceniya da dukkan wani abu mai kyau ba sa kamanceceniya da mummunan abu wanda yake da aibi amma Allah yana ba su ikon si wannan kamanceceniya ne dan ɗan adam ya iya ganin su ko ya mu'amalance su amma a hakikanin halittar su babu mutumin da ke ganin mala'ika a asalin yadda Allah ya halicce shi idan ko har ka gan shi a yanda yake to a ranar ba za ka kwana a duniya ba tafiya ta riga ta zo saboda mun kalli hadisin albarra'u bin azib ya faɗi annan sulasuna ya ce idan aka zo za a ɗauki ran musulmi ko arni ko wanda yake fasiki ko salihi mala'iku za su ɗauka a gare shi maddal basar iya ganinsa shi wanda zai tafi yana ganinsu ga sunan suna sauka su ɗin amma wanda yake wurin ba zai iya ganin su ba. Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce bayan duk sun gama sauka sai shi malakul maut wanda yake daukar ran sai ya biyo bayan su shi ma ya dauka wannan shine sunan hakikanin mala'ikan da ke daukar rai wasu na cewa mala'ika azra'ilu ba wani mala'ika ne suna azra'il asalin sunansa shine malakul maut abin da yazo a hadisi kenan abin da yazo a cikin alqur'ani kenan kamar yanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bayani a cikin ahkamul jana'iz Allah ta'ala kuma ya yace kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum wanda ke daukar ranku Shi ne dai mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku aka Allah ya ambace shi waɗannan mala'iku annabi sallallahu alaihi ce za su sauka mutum zai gansu shi wanda zai mutu yana ganin su gaba ɗaya idan ya sauka shi zai tsaya a wurin kan mutum idan mutum nagari ne zai ce ya ayyatu annabsul mutma'inna ya ke wannan rai na tsatsiya wanda ta bi Allah a gidan duniya to ga ranan yankewan wahala ya zo fito ki tafi zuwa ga yardan Allah da rahamarsa Allah sallallahu alaihi wa ce yace za a rinka zara ran mutum sanna a hankali a lokacin da mala'ikan ya faɗi wannan kalmomi Shi ne har Allah ya rantsuwa da wannan a farkon suratun nazi'at yace wan ke gharqa ina rantsuwa da mala'iku masu fusgar ran kafirai lokacin mutuwansu ba tare da tausayi ba sannan yace wanna nashiqati nashqa ina kuma rantsuwa da mala'ikun da suke cire ran muminai sannu a hankali a lokacin fitar ransu wannan hadisi yana gaskata wancan aya wanda Allah wanta ala ya faɗa idan rai ta fita maza Allah subhanahu ce ba za su barta ba daidai da kiftawan ido sun taho da wani likafani da turare na gidan aljanna za su ɗauki wannan ran ba za su ƙyale ta ba za ta fito kamar yanda ruwa in kana jan ruwa daga rijiya za ka tadda ko wani ruwan da ke zuba daga guga yana komawa cikin rijiya ɗin to kamar haka ran mumini zai fita yana fita za su rike ta kuma su sama da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce idan suka tinkari sama mala'ikun da ke sama na farko za su rinka hango hasken wannan ran muminin da aka ɗauko daga gidan duniya hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim cewa babu wani wuri a cikin sama da kuke gani face akwai mala'iku sun tara wurin suna bauta mu Allah wai dan ana hayowa da wannan ran mala'iku za su rinka cewa alasa a hayo da wannan rai ta inda muke alasa a hayo da wannan rai ta inda muke har sai an zabi ƙofar da Allah ya zaɓan ma mutum a shigar da shi idan aka je sama da shi za a nemi a buɗe ƙofar sama dan a shiga da ran mala'ikun da ke gefen inda aka hayo da shi za su tambaya wannan wace rai ce mai kyan gani mai daɗin ƙanshi haka za su ce sai a ce ran wane ne ɗan wane ko ran wance ‘yar wance matuƙar ta bi Allah su kira mutum da mafi kyawun sunan da ake kiran shi a gidan duniya daga nan manzala su lansan ce za su raka mutum za su raka wannan ran a hau sama ta biyu da su ‘yan sama ta biyu za su yi irin abin da na farko suka yi su kuma na farko su dawo har a kai ta ƙasan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan aka kai ran wurin Allah sai Allah ta'ala ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta ku mabawa na rijistan sunansa a cikin littafin madaukatan bayi sai manzo Allah sallallahu alaihi a daidai wannan wuri sai karanta fadin Allah madaukakin sarki wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum idan aka gama sai Allah ta'ala ya ce to a mai da ran mutum cikin kabari cikin gangan jikin da su mutane suka bizne a ban kasa sai ce fa inni wa'adtahum minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra nayi ma duk wani dan adam alƙawari kaman yanda na halicci babanku annabi adam daga ƙasa to in kun mutu ma ƙasa za ku shiga ba wanda ya mutu aka hau daga wata sama sannan ne alkawari daga ƙasa zan fito da ku karo na biyu ma'ana faɗinsa fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira busa ne ɗaya za a yi a cikin ƙaho sai kaga kowa a fanfalakin fili ba gida gaba ba gida baya babu inuwa gaba ba inuwa baya ƙasar ma ba wanda ka saba ganin irin ta ba yawma tubaddalu al-ardu ghayra ard samawati wa barazu lillahi al to shine annabi sallallahu alaihi wasallam za a dawo da ran cikin jikin mutum sannan a yi ma mutum tambayoyin ƙabari. a wata riwayan za a yi ma mutum tambayoyi uku a wata riwayan za a yi tambayoyi ne guda hudu wanda sun kunshi addinin mutum wanda mutum Allah sallallahu alaihi ce ba duk yadda mutum yake ba zai iya amsa waɗannan tambayoyi ba sai gwargwadon aikinsa a gidan duniya yace fa hina idhin yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil sabiti thabit fil hayati duniya wa fil to irin waɗannan su ne abin da ake nufi da imani da gaibi dukkanin abin da Allah ya faɗa a bisa wahayi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata kuma kamar yadda muka yi maganar mala'iku ganin su a hakikanin su baya yiwuwa sai dai ana iya ganin su a wasu siffofi wanda suke na daban kuma amma siffofi masu kyau kamar mala'ika jibril yakan zo a siffan dihiyatul kalbi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi kamanceceniya da shi sahabi ne kyakkyawa mai kyawun sifa yakan zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabbai su kasa gane ko shi ne har sai ya tafi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi bane in bi ya zo kuma suka tambaye shi shi bai ma san wani ya zo ba to haka nan sukan zo a siffan wasu mutane da ba a ma san wane ne ba kamar mutumin da ya tashi zai je sadar da zumunci ga ƴan uwan dangin matarsa Allah ta'ala ya turo mala'ika ya tsare shi a hanya yace ina za ka je ya ce a wannan gari da ke gabana ina da ɗan uwa da surukai da zan je in gaishe su ya ce akwai wata ni'ima da ta duniya da take nema a wurinsu ya ce babu sai dai kawai ina son su ne domin Allah ya ce to Allah ya ce in gaya maka ni mala'ika ne turo ni kai ma Allah yana son ka kuma ya maka rahama to kun ga duk ana samun irin wannan to imani da irin wannan shine abin da wannan aya take kira a kai? sannan imani da aljanna yana daga cikin abin da ayan take nufi da yu'minuna bil ghaibi yarda da cewa akwai aljanna yana karfafa mutum ya bi Allah kwarai da gaske musamman idan mutum yana dubi zuwa ga ayoyin alkur'ani da suka yi magana akan ni'imomin aljanna in kun duba tafsirin Imam Tabari ko Imam Qurtubi a farkon suratul mu'minun da Allah ta'ala ce qad aflahal mu'minun ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi sallam dake bayanin cewa lokacin da Allah ya halicci aljanna ya kalli aljanna da kansa yace da ita ta takallimi ke aljanna yi bayani yi bayani game da kanki yi comment me zaki iya faɗa game da kanki shine aljanna da ta duba ta ga irin awa da adon da ke cikinta sai ta ce qad aflahal mu'minun magana ta ƙare mu'minai dai kawai sun rabauta duk wanda ya same ni ya samu dukkan ni'ima Allah ta'ala ce la yamassuhum fiha nasabun wa la yamassuhum fiha dubu babu bacin rai babu damuwa babu gajiya ba rashin lafiya ba tsufa ko bacci ba a yi a gidan aljanna duk da wani da ya ji an faɗi wannan ya ce mashak jafar mahmud adam wata rana yana tafsirin suratun rum muna zaune a gaban shi wani na gefe na ya kalli malam jafar ya ce duk daɗin baccin nan malam jafar ya ce ka ji ɗan ƙauye <laughs> to me ke kawo me ke kawo baccin ba gajiya ba Waje eh? waja'alna naumakum subata ai in kaga ana bacci to an gaje ne to a can baka gajin ba me zai hada ka da bacci kuma ai wani bayani ma sai mun hada a can za ku ga abin da ke can in Allah ya yarda to imani da aljanna yana sa mutum ya so Allah yana sa mutun ya yi hakuri wurin biyan Allah yana sa mutum ya jajirce har shi ma yana fata ya ji ranar da za a ce da shi salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum kun fa samu wannan ne sakamakon hakurin da kuka yi kaga wannan abu ne mai dadi a ran mumini sanan da imani da gidan wuta wanda wannan kuma yana tsorata mutum ya sa shi ya nisanci abin da yake zunubai ne duk mutumin da ya sa akwai gidan wuta zai gane cewa lallai ya kamata ya nisanci dukkan wani abu na saban Allah saboda irin abubuwan da suka zo game da al'amarin wuta dinnan Allah ta'ala na faɗin cewa tana rugi tana kwashe mutane za a zo a zuba mata mutane a zuba iya zubawa a tambaye ta kincika ta ce akwai ƙari ne yau mana ƙulu li jahannama halim talati wata ƙulu halmin mazid Allah zai ce kincika ta ce akwai ƙari to kaga irin wannan zai sa mutum ya gane cewa lallai dole ta shaidi Allah musamman musamman musamman idan mutum ya duba ya ga cewa Allah bai da dangantaka da kowa sai ta hanyar biyayya kuma akwai waɗanda idan dai darajar gida ne da dangi sun fito ta gida da dangin da sun fika amma bai hana Allah ya musu azaba ba in kun kalli mata annabi lut za ku ga haka ya faru da ita idan kun kalli mata annabi dan eh, annabi nuhu za ku ga haka ya faru da shi tsatsan annabta ya fito mahaifinsa ma shine manzo na farko a ban shi Allah ya fara zaba Allah ya masa sura mai sunansa sukun da guda a ƙur'ani kuma ya buɗe suran da sunansa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir amma duk da haka a lokacin da ɗanshi shi ya saba mishi ya ƙi bin Allah bai hana kuma Allah ya ɗanɗana masa azaba ba har da ya nemi ya roƙa ma ɗan gafara Allah ma ya kora ɗan daga jikin shi ya ce innahu laysa min ahlik innahu amalin ghairu salih to kaga idan mutum yana tuna wannan zai gane lalle ya kamata ya kiyaye Allah ya bi Allah yanda ya kamata in wannan fukafukai biyu suka samu ga mutum to su suke saukin kai mutum zuwa gidan aljanna alkhawfu war raja in ka tuna aljanna kana samu arraja kana kwadayi kana fatan in Allah ya yarda ba za a kira rajista a ji babu sunanka ba musamman kana tuna wasu hadisan na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ke cikin sahihi Muslim na karanta muku shi a nan kwanaki Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci rahama ya kasa ta gida 100 kashi ɗaya a cikin ɗarin ita ne ya ba mu kyauta a duniya duk wani mutum da ka gani mai tausayi da jin kai da kyauta da taimako duk a cikin wannan kashi ɗaya cikin ɗari Allah ya san shi wanda Allah su lasa ce hatta dabbobi a cikin kashi ɗayan na aka ba su daga dabba ta taka ɗanta ya kuka hankalin ta ya tashi ka ɗaga shi ya ce da a cikin kashi ɗaya cikin ɗari Allah ya raba mana wannan tausayi da jin kai kashi casa'in da tara ya ce sai ranar alkiyama Allah zai saukar da shi a raba ma dukkanin bayi a filin alkiyama mazala sulasa ya ce har sai fa ku duba duk barnan da shaidan ya yi har sai shaidan ya rinka ɗaga kai ba zan ɗaga nawa kan ba amma dai kun gane mai nake nufi kan muku kama da shaidan bana fatan haka shaidan zai ɗaga kai yana tsammanin za a ce kai ma taho an yafe maka a yau to ka kagan kana tuna wannan sai ka ji in Allah ya yarda ba za a yi babu kai ba sai ka ƙara himma sai ka so Allah Allah ta'ala ya sa muna cikin bayinsa na kwarai to don haka wannan aya da Allah ta'ala ya faɗa game da imani da gaibi kusa abin da yake ɗauka kenan sannan kuma suna gaskatawa game da al'amarin da ya shafi lahira da Allah ya magana wa muna sala suna kuma tsai da sallah sallah tana da abubuwa guda biyu wanda ake buƙatar duk musulmi ya kiyaye na farko yin ta akan lokacinta na biyu yinta yanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya koyar yinta akan lokaci Allah ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sannan kuma ana buƙatar duk musulmin da zai sallah to yayi sallah irin sallan da manzon Allah sallallahu alaihi ya koyar saboda ka iya cewa kusan babu ko kace mafi yawan ibadu da annabi sallallahu alaihi koyar da mutane babu kamar sallah dan ita ce wanda hatta a yaƙi sai da aka koyar da mu yadda ake yin sallah akwai salatul khawf sallan tsoro yadda ake yin ta wasu ci ruku'u wasu na tsaye in an dago daga ruku'u wanda suka yi ruku'u su tsaya na bayan su su tafi sujada tare da liman waɗancan na rike da makami kai har sai da aka zo ko kana fagen daga kana daga makami sai da Allah ya ce kai sallah a wannan lokaci sannan ya isa ya nuna mana girman sallah ta yanda za mu ga babu ibadan da annabi sallallahu alaihi ce in yaro ya kai shekara goma baya yi ai masa bulala sai sallah sannan kuma ita ce kun ga kenan abin da ake fara buɗe rayuwar kowane yaro da shi sannan babu wani musulmi da zai bar duniya wanda baya fatan ai masa sallah a ƙarshen rayuwarsa kowa yana fatanta kun ga kenan an buɗe rayuwar mutum da sallah an rufe kuma rayuwarsa da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ilat qurratu a'yuni fi salah an sanya mun jin daɗi da farin ciki na a cikin sallah ashe kun ga kenan sallah ba karamar ibada ba ce sannan duk wani shari'a doka a ce a yi kaza a bar kaza a yi azumi a je aikin haji a bar shan giya a bar kaza duka mala'ika jibril ne yake sauka ƙasa ya gaya ma annabi sallallahu alaihi waɗannan dokoki amma da aka zo kan sallah sai da aka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sukun da guda daga ƙasa aka hau da shi sama to babba abin mai muhimmanci kuma shine sallah ita ce abu na farko da ake ma kowane bawa hisabi a kanta rana alkiyama idan ce kyau sannan ne saura abubuwa za su yi kyau idan sallah ta samu matsala ku daga nan ne kuma matsala ta samu daga farkon ta. kun ga wannan ba ƙaramin al'amari ba ne sannan wurin yin taɗin annan ya sanar da sahabbai yadda ake yi ya hau mimbari ba lokacin sallah ba amma ya ce ku kalle ni zan muku sallah don ku iya sallah ya hau inda kowa ke ganin sa da ya gama kuma ya sauko ƙasa sai ya kalli dukkanin mutane ce da su sallu kamar ku salli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni annabi sallallahu alaihi wa sallam ina yin salla a ƙarshe akwai ranar da annabi sallallahu alaihi yana zaune a masallaci wani daga cikin sahabbai ya shigo masallacin ya je yi sallah irin sallah nan da ake yin ta cikin sauri da gaggawa mu fice mata yar faki ba yawa sai zunubi dai ko <laughs> so saboda za ku gane dalilin ne sa na ce haka da annabi sallallahu alaihi ya ga yayi irin wannan sallah yana idan da sallah sai ta so ya samu annabi sallallahu inda yake zaune a masallaci ya masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama sai ya ce da shi irji fa salli ko ma ka je kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai din nan ba kai sallah ba amma zahiri ne zamu ce yayi sallah inda mun ga ruku'u ya sujada to annabi sallallahu alaihi da ya mai da shi sai ya koma ya ƙara yin irin sallan da ya yi ɗazu ya dawo ya sake ma ma'anar sulasulan sallama manzo Allah sulasula ya amsa ya ƙara mai da shi ya ce koma ka je kai sallah don ba kai sallah ba a takaici har so uku haka yana faruwa tsakanin shi da annan sulasulan buɗan bakin shi sai ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah ba in ba wannan ba koya mun kawai a zauna lafiya kun ga mumini kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi yayi masa sallah yana kallo yanda ake ruku'u yanda ake sujada yanda ake komai to abin da sa na faɗa muku wannan hadisin shine kun dai ga sahabi ne ko darajar shi kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la subbu ashabi kar wani ya kuskure ya zagi ɗaya daga cikin sahabbaina kowane ne in dai sahabina ne yace domin zagin su fasikanci ne duk wanda ya kafurta su to shine kafiri number 1 in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a wani wurin ya ce inda dutsen uhudu zai zama zinariya zama gold ka ɗauka ka bayar duka ka ce ka bada domin Allah a kama addinin Allah aiki da shi annan sulasa ya ce idan sahabi ya zo ya bada lokan dabino ɗaya ko rabin lokan dabino ladan shi a wurin Allah ya fi naka kai da kaciyar da wancan haka annan sulasa ya ce ba ka isa ka kai matsayin daraja abin da sahabi ya ciyar ba ko kun ga duk da wannan daraja da sabai suke da shi amma da annan sulasula ya koya mishi sallah da ya idar sai ya kalle shi ya ce da shi inda ka mutu kana irin wannan sallar ma flashta ba za ka taɓa rabauta ba sahabi ne ba to kun ga ashe wai qimunas salata nan suna tsaye da sallah akwai koyan sallah su kiyaye ta akan lokaci su koye ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa sannan faɗin Allah ɗaukin zarki da ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun dangane da abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa ma'anan suna ciyarwa shine suna bayar da abin da ya shafi zakka ta wajibi sannan kuma suna ƙarawa da abin da ya shafi mene sadaka dukiya da ciyar da dukiya abu ne da ke sa mutum ya je aljanna ba tare da yayi aiki mai yawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a cikin a cikin sahabbai sai talakawan sahabbai suka zo suka same shi suka ce da shi zahaba ahlud dusur bil ujur ma'abuta dukiya fa manzo Allah sun kwashe lada duk sun tafi da shi sun bar mu haka nan manzo Allah sallallahu alaihi ce me kuke nufi suka ce to suna muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi sannan sai mu ga sun fito da dukiyansu irin dukiyan da mu ba mu da ita suna ciyar da ita domin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da su to bari in ba ku wani satan amsa da za ku riske su da shi ku je ku rinka tasbihi kuna ambatan Allah wannan tasbihi da za ku rinka yi fadin subhanallah da sauransu za ku samu irin ladan da suka samu talakawan sahabbai suka fara murna suka je suna yi ana cikin haka su ma masu kudin suka ji labari sai kawai su ma suka fara suka fara yi jin haka Mun san aka samu fifikon matsayi galibi mu an yi da gaske ba sai wani abu mai kamar hasada ya shiga tsakani shine suka dawo suka ce to matsala fa ta faru ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mene kuma ce to su ma sun ji muna tasbihin sun ci gaba da yi gashi kuma ba su daina ciyar da dukiyan ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai to zalika fadlullahi yutihi man yasha ku je kawai ku dogara ga Allah falala ce Allah ya riga ya ba su bayan da za a iya to kun ga wannan akwai kwadaitarwa wurin me wurin ciyar da dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune a cikin masallaci sai ga wasu da suka musulunta talauci ya talauci sun zo wurin shi saboda tsaban talauci wani ma al'auran shi a waje take rigar da za ta rufe jikinsa babu shi annan sulasulan kuma lokacin da suka shigo wurin shi a masallaci bai da wani abu na duniya da zai iya ɗauka ya ba su ya wadata su da shi sai aka ga hankalin shi ya tashi saboda dama shi daga cikin damuwarsa ka zo masa da bukatan da a lokacin bai da damar iya biyan maka ita hankali Allah sallallahu ya tashi ya rasa yanda zai ga talauci kana ganin yunwa a jikinsu da gani ka san a yunwace suke akwai rashin damuwa a tare da su ne wani sahabi yana ganin yadda fuska Allah sallallahu ta canza saboda sahabbai Allah ya musu baiwa da yawa mutanen kirki ne nan take tashi kawai ya shiga gida sai je dauko abinci da tufa ya zo ya ajiye a gaba Allah sallallahu to ajiye wanda ya kawai sai ne ya ga a'a shi ma sai ya tashi sai gashi an yi dalan tufafi an yi dalan abinci manzo Allah sallallahu alaihi aka ga ya fice fuska yayi murmushi yana fara'a yana juya dukiyan kawai sai saki hadisi man sanna sunnatan hasana duk mutumin da ya aikata wani aiki mai kyau ya farar da wani aiki mai kyau mutane suka ga aikin suka yi koyi da shi to ina tabbatar muku yana da ladan wannan aikin shi a karan kansa kuma duk wanda ya koyi da shi shi ma za a bashi ladan wannan aikin ba tare da an ɗiba daga cikin na wanda ya aikin ba ma'ana in kai aiki kana da lada dubu sai wani ya koya aikin daga wurinka ya yi shi ma yana da dubun shi ta samu sannan za a ƙara maka wani dubu ɗaya na kai zama dubu biyu to haka annan sulasulan ya faɗa musu sannan ya ce duk wanda ya fara da wani mummunan aiki na sharri wani ya zo ya koyi da shi to duk wanda ya koyi da shi shi ma yana da zunubi irin wannan shi ne misali da 'ya'yan annabi adam wanda Allah ya faɗe su a suratul ma'ida wato alaihim na ba abu na yi adama bil haski wanda ɗayansu ya kashe ɗaya ya zubar da jininsa wanda Allah su ya ce har a tashi alkiyama duk wanda ya zubar da jinin wani mutum sai Allah ya narka zunubin wata kwatankwacinsa akan wancan ɗan annabi adam din na farko da ya fara koya ma mutane zubar da jini to kun ga wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi ya kwadaitar da mu dangane da ciyar da dukiya sannan kun kalla mutane goman da aka yi ma albishir da aljannatin suna gidan duniya daga cikin sahabbai da yawansu galibinsu sun tafi aljanna sanadiyan dukiyarsu ne ba galibinsu Allah ya musu bishara da aljanna sanadiyan ciyar da dukiyarsu ne domin Allah kun ga sayyidina abubakar Allah subhanahu wataala ya yabe shi ya yabi abin da yi na dukiya alladhi yuti malahu yatazakka wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda wadannan ayoyin sun sauka ne Sanadiyar aikin sayyidina abubakar lokacin da annan sallallahu alaihi za a fita yaki ce a kawo gudunmuwa sahabbai suka rinka kawo dukiyoyinsu sai na Abubakar ya je ya kwaso duk abin da ya mallaka ya zo da shi aka ce me ka bar ma iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzon da manzansa shine suka fara tsegumi dama duk wanda galibi ka gaina suka masu aikin addini dama shi baya aikin saboda shi ma'aikaci bai maganin aibi ballantana ya suka duk galibin mai suka shi bai aiki to yana zuwa suka ce a wallahi wannan riya ne kawai mu dan an raina mu a ce ba mu kawo komai ba mu ce je kawo gidan shi dukan shi dan mu a ce mu ba mu da imani su fa basu bada ba amma suna kukan shi nan take da yake Allah ya ga aikin zuciyar dan shi aka yi sai ya kare shi Allah da kansa ya kare shi yace allazi yu'ti malahu yatazakka shi ne wanda yake bada dukiyarsa dan ya tsarkaka Allah da kanshi ya san nan tsarkaka ya bayar yace kuma wa mali ahadin indahu min ni'matin tujiza ba wai ya bayar ne dan shi ma an ci zabe a bashi commissioner ko minista ba ba dan wannan yayi ba ba yayi ne dan wani ya saka mishi wata dukiyar ba kun sa ana wannan ko irin kyautan mata in ta haihu za ta kai Holland sanda ita ma haihuwar ta zo Holland take jira ta gani da za a kawo na kasa da holan, sai kace kaga yar walakanci in ba ta ne tsada ta bani mai arha wai abin na so ya koma walbani walbaka <laughs> walhalani walqini ne to sai na bakar bai dan haka ba duk da cewa malamai sun tattauna akan irin wancan abin da mata suke yi in wance ta haihu a tara mata zannuwa a bata ai kaza suka ce wannan babu wani aibi a sa matukan ba an sa wasu shari'o'i dokoki ne da suka saba ma shari'a ba amma dan bisa al'ada an san in mace ta haihu za mu kai zani zani kaza wannan ba laifi bane ba laifi bane ina fata an fahimci wannan so dan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar ya kawo waɗannan dukiya sai Allah ya ce illa tira a wajihi rabbihil a'la ya kawo dukiyar ne kawai don neman yardan Allah in ji Allah da kansa kuma a ƙarshe sai Allah ya faranta mu sayyidina Abubakar rai su kuma ya bakanta musu dan ya ce wala sawfa yarda ma'ana wallahi sai mun masa kyautan da sai ya yarda shi dan aljanna ne kun ga sakamakon me dukiya da ya ciyar da ita kuma ciyar da dukiya ba dole sai mai yawa ba matukar akwai ikhlasi ko matukar mutum yayi gwargwadon ikonsa don a lokacin da ya kawo wannan dukiyan waɗannan munafikai suka soke shi Allah ya kare su sai ga wani shi kuma da ya je ba abin da ya mallaka a duniya in ban da dabino tafin hannu guda biyu haka haka ne ibo ɗannan dabinon cikin hannun sai taho da su yana zuwa jama'a sun cika an tattara annan sallallahu ya rinka cewa da Allah ku dan matsa zan ba manzo Allah sako ne ku dan ban hanya in bashi sako su kun ga za su yi tsammanin wani raƙumi ne aka lodo ma kaya bari a bashi wuri ya wuce duk wanda ya jiyo sai ga mutum da ɗan dabino kaɗai <laughs> a cikin tafin hannunsa suna zuwa suka ce kai me za ka yi ce ba annan sulasa ya ce a kawo gudunmuwa za a jihadi ba suka ce haka ne ce to dawa ne zan kai Allah sarki bawan Allah ga aikin alkhairi duk wanda zai soke ka fa kakka dena kakka dena in ba Allah ya ce ka bari ba kawai ka ci gaba domin Allah yana zuwa sai suka kalle shi sai suka tuntsire da dariya matakin farko da za a karya maka gwiwa ke na aikin alkhairi in ba zuciyarka tana da ƙarfi ba ana ma wani dariya ya daina kenan shi ko ko da suka yi mai dariya ko a jikin shi yace ni dai ko matsa suka dariyarsu bai tsaye da shi ba suka kalle shi kace ce inna Allah la ghaniyun an hadha kai Allah ya fi karfin abin da ka zo da shi me Allah zai da wani dabino cikin tafa hannu ɗaya za ka fita hari? ana kawo gida kusan da guda kun ga fa wanda ya kawo gidan sun zage shi kuma yanzu da suke so su zage wani sai suka kafa hujja da wanda shi ma ba su kyale shi ba suka ce ana kawo gida kana wani zuwa da dabino cikin tafin hannu sai ce ni dai tun da annabi ake kai ma ko matsan kai mishi yana zuwa tun kan ya kai sai gashi Allah ya turo mala'ika Jibril shi ma Allah yana nuna ya karba aikin shi kuma yana yaba mishi kuma yana zargin waɗancan munafikan gashi a cikin suratul tauba alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahu Allah ya aibanta sai ya ce daga cikin siffan munafikai shine za su rinka aibanta masu yin sadaka sannan kuma Allah ya yabe shi ya ce shi kuma abin da ya kawo shi ne abin da ni Allah na bashi ke da Allah ya san da ya bashi da yawa da ya bayar da yawa to kun ga wannan yana daga ciki in kun duba sayyidina Usman radiyallahu anhu shi ma yana cikin wadanda aka yi musu bishara da gidan aljanna tun suna duniya alaihi wasallam ya ce a kawo gudunmuwa ana talauci za kuma a tafi yaƙi sayyidina Usman ya kawo raƙuma kusan guda 600 a kowane raƙumi ɗauke da abinci da makami da silken yaƙi a kansa haka ya jero su kamar yanzu ne ki samu irin homa jib din nan yan miliyan 50 74 ki jero irinsu iya gani ki ce duk ga suna akai ma masallaci ka zakin ba su kyauta irin fafatan kwace abin da yake saboda ne raƙuma su ne mafi tsadan dabbobi abin hawa na ni'imar larabawa kuma akan raƙuma ya kawo ɗauke da abinci ɗauke da duk wani abu da ake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da aka zo aka juye masa kuɗi akan cinyarsa wanda sayyidina Usman ya kawo haka ya rinka juya kuɗin yana murna yana farin ciki yana cewa ma barra Usman ma fa'ala ba a yau ni annan sulasulan ina gaya muku wallahi daga yau kowane irin zunubi sai na Usman yayi ba zai hana shi shiga aljanna abin da yake faɗa musu kenan kenan ya san Allah nuna mai ma ba zai yi zunubin da zai hana shi din ba saboda duk zuciyar da take da wannan karfin imanin ta riga ta kyamaci zunubai tun farkon lokaci to shine sayyidina Usman kun ga haka ya faru da shi kuma an mai alƙawarin aljanna tun yana gidan duniya haka tsalha, bin ubaidillah Tsalha, dan ubaidillah shi ma kun ga mutum ne mai dukiyan gaske saboda sa an siffanta an kimanta tsalha da cewa ko a wannan zamanin namu yanzu ta an kirga cikin masu kudin duniya saboda irin gwalagwale da dukiyar da suka mallaka tun a wancan lokaci dan kasuwa ne yana da wata ɗabi'a wanda dukkan da ya dawo kasuwanci ya tafiyan fatauci ya dawo zai samu kuɗi masu tarin yawa ya aje a zauren gidan shi ya kira bilal ya ce ka zagaya duk cikin garin madina ka yi shela irin shelan da ake yin yaro ya ɓace ko an yi tsuntuwa ɗin nan mai unguwa ce a shiga unguwanni a faɗi kaza ya ce ka sanar akwai kuɗi a zauren gidana duk wanda ke cikin matsatsi da rashi ya zo ya ɗiba shi ba zai tsaya miƙa maka ba don kar gobe ma ya tunanin ya taɓa maka wani gata har ya ji wani girman kai ko makamancin wannan bai ma kan waye taimaka ba haka yake da ya zo in ya ajiye kuma abin da zai baka sha'awa shine su kuma sahabban idan mutum lalurarsa ta dubu uku ne wallahi idan miliyan uku aka ajiye ba zai ɗauki dubu uku da ɗari ɗaya ba wannan dubu ukun kaɗai ka ji mama ta ce hmm <laughs> kenan magana ta girmama gani so wato ku fahimci wani abu duk mutanen da za a haɗa su a ce su taimaki annabi to an riga an tsarkake su saboda yanda Allah ke san annabin ba zai taba da shi da kazanta ba ba zai taba da shi da kazanta ba saboda da za a sa aibi a gefen shi to ai tamkar shi ta shafa kenan amma sai aka ba shi mutanen da yayi aure daga cikin su ya dauki jinin shi kuma ya ba su to tun anan kun san cewa Allah ya riga ya yarda da su to shi yasa da yazo in ya ajiye wannan kuɗi sabai za su zo har in wani ya ɗibi kuɗin sai wani ya ce wani ai ina ga kaman kai kana da lalura mai yawa ka ƙara mana sai ce a'a abinda ka gana ɗauka iya bukata na kenan ina tsoro ku ji maganan shi ina tsoron kada in ɗauki abinda wani zai zo yana da bukata zamto na shi ne na ɗauka kun gane maganan misali shi wannan kawai abinci ne bai da shi ba a yi albashi ba ne da an yi albashi ma kila ba zai zo ya taɓa ba shi ma ya fi wannan kuɗin akwai irin wannan to amma yana tunanin kila makwabcin shi shi bai da aikin yi gashi yana shan maganin diabetes yana zuwa asibiti yana kaza to ya ga dubu hamsin kaga duk sanda ya tunani dauki dubu talatin shi ya san ai wancan in ya zo shi taka bukata ba za ta biya ba to irin tunanin su kenan sai ya dauki iya abin da zai dauka har akan wayi gari Talha bin Ubaidillah zai fito da asuba za ci masallaci sai ga kuɗi ya rage ba su gama kwashe kuɗin ba mu yanzu ku duba ku ga halin da muke ciki sai a kace mutum a ce a kawo kuɗi shi ma ya fara zama tsohon yayi yanzu tara hanya ake a buɗe ma mota wuta da bindiga tana tafiya a harbe wanda ya mutu ruwan shi wanda ya rauni ruwan shi wanda ya saura a kwashe to kun ga wannan na daga cikin musibin da ke sa duniya ma zai wahala ta zauna lafiya to su sahabba annabi sallallahu alaihi ba haka suke ba kuma dole sai a rinka karantar da mutane ana musu wa'azi saboda zuciyarsu ne ta lalace kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun sai a rinka kiran mutane ita zuciyar dan adam kaman kifi ne da ruwa duk lokacin da ba a tunatar da ita ba ta karanta ƙur'ani to za ta mutu za ta yaushi za ta iya mutuwa amma duk lokacin da ake tunatarwa ake jan hankali ake karanta alƙur'ani to insha Allah ta'ala za a yi mamakin irin al'umman da za a samar a cikin mutane to ta ce ku uwa musulmi wannan shine da Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa cikin waɗannan ayoyi sai aya ta gaba da yake cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun waɗannan bayan Allah na ƙwarai da aka ambata a baya alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sune waɗanda kuma suke imani da abin da aka saukar a gare ka duk da malamai su yi magana biyu anan akwai malaman da suke cewa waɗancan ayoyi na farko suna siffanta muminai ne wannan ta biyu kuma tana siffanta ahlul kitabi da al'umma nan sallallahu alaihi wasallam da sauran ahlul kitabi amma abin da ke ɗauka dai dukkan wanda ya imani da Allah ya bi shi haƙiƙanin bi shi yasa anan Allah subhanahu ta'ala da ya ce waɗanda suka yi imani da abin da muka saukar zuwa gare ka shine alqur'ani da sunna ai alhikma wal hikma an saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani an kuma saukar masa da sunna kamar yadda aka yi wahayin alqur'ani ita ma sunna haka Allah ya wahayinta thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha sannan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha dukkanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya furuci da shi da sunan shari'a to yana tamkar wahayi ne daga Allah madaukakin sarki shi yasa idan Allah ya tashi kawo a biyayya gare shi za ku ji kuma ya ce ayi biyayya ga alaihi wasallam wawul atafi muna da su kala biyu a cikin alkur'ani akwai wawul wanda take haɗawa ta laifi duk abin da yake shari'a ne na dokoki da koyar da shari'ar musulunci ana hada Allah da manzansa a haɗe ba tare da wani shamaki ba amma duk abin da ya shafi halitta da juya al'amarin halittar to ba a hada Allah da kowa a ciki ina so mu fahimci wannan da yana da fa'ida kwarai da gaske abin da zan muku misali kila ku fahimta da kyau shine wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune wani mutum ya zo ya ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kai mun abu kaza mana in sha Allah wa shi'ta idan Allah ya so ka so kun ga ya hada su wuri daya ya nuna da san shi da san Allah duka daya ne amma yana so ne a yi mashi wani abu Shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da shi ataj'alani lillahi nidda zaka sa ni kishiya ne ga Allah ul ma sha Allah wahda kace idan Allah ya so shi shi kadai in dai al'amarin halitta ne ko haihuwa ko azurta ko kashewa ko rayawa ko badawa ko hanawa ba mai in ba Allah ba ko dan adam ya baka shi sanadi ne amma asali Allah ne ya baka to shine ya faɗa masa wannan alaihi wasallam ya ce ya faɗa mai wannan sai dai ka ce in Allah ya so sannan kai ma ka so yanzu ya nuna matsayin matsayinsu ba ɗaya ba amma ka ce Allah ya so ka so kamar ka ce dan Allah don annabi shi ma wannan kun ga laifi ne babba sai dai ka ce dan Allah don san annabi wannan shine wanda yake daidai to sannan in kun duba kuma za ku ga a wurin shari'a shi kuma wannan duka ana hada su wa Allah wa rasul ku ma Allah biyayya ku yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi Allah ne ya aiko shi da cewa ayi wannan abu Allah ya datar da mu to shine anan ayan take nuni ga cewa abinda muka saukar zuwa gare ka da abinda muka saukar gabaninka na sauran littattafai kamar at-taura da injila sannan kuma wabil akhiratihum yuqinun su mu'minai za ka tadda su game da ranar lahira ranar alkiyama kenan suna sakankancewa akwai wata rayuwa da za ta zo bayan mutuwa wanda a cikinta akwai hisabi hisabi shine a fitar da ayyuka kowanne a matsayin shi wajibi mustahabi shirka bid'a kaba'ira kowanne a tantance a ije shi a matsuguninsa saboda za a zo a alwaznu au na kowane aiki sannan sai a yi aljaza abinda yake sakamako Allah ka sa mu ga sakamakon alkhairi wannan imanin da ake nufi shine gaskatawarsu da zuciya wanda za a ga kuma harshen su na faɗi sannan kuma gaɓoɓinsu suna nuna alaman sun yi imani da ranar ƙarshe wannan imani yana wannan gaɓoɓin imani bai takaita a zuciya kaɗai ba wai wani ya zo an zo wurin musabaka kawai shi baƙo ne da ya zo sai dai kawai zauna a cikin mata tsundur aka ce subhanallahi kai makaho ne sai haka ya nuna waya shi wai takawa hahuna kaga tun anan ƙauyancin shi number one da ya fito A nan alaihi wasallam ya ce takawa zuciyarsa ya nuna kuma zuciya tana gefen hagu ne na kirji a takawa hahuna tsoron Allah yana nan ne ma'ana daga zuciya ke farawa amma shi sai nuna makogoro <laughs> a takawa wai tsoron Allah a nan yake aikoyan agaji suka ce to ko ka tashi komi ma wata takawan bulala yanzu nan dole ka tama gabanka to kun ga wannan ma'ana abu na farko shi ne imani yakan fara daga zuci ne sannan kuma ana furuci da shi dole mutum ya furuci a san cewa shi ne imani sannan kuma ayyukan mutum suna gaskata imaninsa ko su karyata abin da ya yarda da shi ta fuskan ayyuka ana gane haka sannan abu mai muhimmanci shine aqida ta halin suna wal jamaa imani yana karuwa kuma yana raguwa al'imani ya yazid wa yankus imani yakan ƙaru kuma yakan ragu yazidu bi ta'a imani na karuwa da dukkan wani nau'in biyayya ga Allah karatun qur'ani ne sadaka ne zumunci ne menene ciyarwa ne ko ma menene in dai abin da Allah ke so ne na biyayya to yana iya kara ma mutum imani da Allah ce wa yazdada amanu imana sannan kuma imani yana raguwa ta hanyar saban Allah yakan rinka raguwa yakan abin nan har a hanzala sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito sai ya ga sayyidina abubakar sai suka gaisa sayyidina abubakar ya ce da shi hanzala ya kake sai ce ai matsala ta faru hanzala ya zama munafiki sayyidina abubakar ya ce subhanallahi me kake nufi yace to in muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam rinka jin imanin mu can sama kuma haka ne ko islamiya kika ji zaki ji kamar wata yar mala'ika da kin koma gida kuma sai ki ji abin da to gashi nan dai yana sabu cewa ana bin shi yace in muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam muka muka ji imanin mu radau amma da mun bar gaban shi sai mutu kuma rauni ya kama mu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to ai in dai wannan ne matsalar munafurci, ka to ba kai kadai ne munafiki ba amma zo mu je asibitin magani ma'ana zo mu je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna zuwa suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga laluran idan muka zo gaban ka mukan ji imanin mu ya karu idan muka koma gidajen mu muka ga ƴaƴan mu da matan mu sai mu ji mun shagala shi na nan ya ce da su ai inda kuna jin irin imanin da kuke ji a gabana to da sai mala'iku sun sauka kun rinka gaisawa da su kiri da muzu kuna ganin sai ya ce da shi imani taratan fa taratan sa'atan fa sa'a shi imani wani lokaci akan ji shi ya hau ya sama wani lokaci yakan yi rauni to da wannan shine ke tabbatar da cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa imani da rana ta ƙarshe yana da amfani kwarai da gaske kuma yana da muhimmanci mutum ya rinka tuna shi don zai mai katanga da saban Allah musamman tuna ranar lahira Allah ta'ala ya sa mu alkiyama suna iri daban-daban saboda ya nuna girman sha'aninta a wurin ya ce yau mutagabun rana ce ta ga, wanda mutum zai mamaki irin abin da zai gani ya kira ta da suna mun faza'ul al'asba' ranan firgici mafi girma in mutum ya taba gani wani firgici na bala'i to ran alkiyama ya fi wannan ina tuna wata mata wata rana zan tafi Kano tsohuwa ce irin ta tsufa sosai din nan ƴaƴanta suna ta kokarin karta fita amma tana da san fita kauye wani kauye daka tsalle a garin hanyar Kano za ku san kauyen kila wanda ya san garin daka tsalle ne ta akwai wani kwana mai bishiyoyin dalbejiya har yanzu suna nan duk da ake aikin titin nan suna nan wallahi matan na ashe ta fito gida ba sani ba ga ta tsofuwa kuma ta hayo titi ba ta gani sosai motar da ke gaban mu ta biyu wallahi da ta ɗauki matan nan ta je ta haɗa ta da dalbejiya haka ta tsinka ta gida biyu haka muka ɗauko rabin cinyanta da rabin maranta a can daga kanta zuwa sama kuma a can to duk wannan tashi hankali da kake gani bai kai abin da za a gani rana alkiyama bai kai ba haka duk takaici da mutum zai gani da damuwa bai kai wanda za a gani ranar alkiyama ba dan Allah ce wa sa'atu adha hawa Amar. to imani sanin akwai wannan ranar zai sa dole dan adam ya kiyaye Allah zai ƙara masa himma Allah ta'ala ya faɗe shi da cewa yau ya ji yawman na shi ba. daga cikin fitintunan alkiyama tana sa ƙananan yara kaga suna furfura ya feso musu saboda fitina haka Allah ta'ala ya faɗa fa kaifa na in fartu. ya za ku yi ku kare kanku daga azaba ta in kuka butulce min kuka yi min kafirci yauman in muka haɗu da ku a wani yini ya ji alul shi ba da ke sa ƙananan yara su kurkura sannan Allah ta'ala ya siffanta ranar da cewa za a ga mutane ma cikin maye kuma ba kayan maye suka sha ba wataran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin na azaban lafi Ta kaga wannan duk abu ne mai ban tsoro sannan Allah ta'ala ya yi tsoratarwa game da ranar game da mutanen da ke zaluntan yan uwansu wailul lil mutaffifin mutanen da ke tauye mudu a wurin kasuwancin Allah ta'ala Ya siffanta su da cewa alladina idza talu 'ala an-nasi yastawfun in za su nemi su awo a wurin mutane sai su matsa sai an cika mu ba yau litini ba wata nan tana gobe ne talatan farko a azumi ai za mu za mu ci kasuwar talata in an je da mudin talata da lokan talata tafi a cikin leda kai ka saba cuta na auna mun da nawa gashi in gani za ta matsa sai an cika mata shine allazina idaftalu ala nasi yastawfun Suka nemi su a cika musu wa idza kaluhum amma idan su ne za su aunar su siyar yukhsirun sai su tauye mudu ko a sa galan a ruwan zafi ko an zo awa da shinkafa a sa hannu a ciki ko a yi ya fama gari ruwa ko mahauci ya sa nama a cikin ruwa ya kumbura ya sha ruwa a sayar maka da nama da ruwa naman da ya kamata ya baka kilo uku ka da gida ta da ya koma kilo biyu da rabi saboda ya sha ruwa ya koshi Allah ta'ala ce ala ya yazunnu ulaika annahu mab'uthun wai su da suke zaluntan kan suke wannan aikin ba su tsammanin za a tashe su ne li yawmin azim ga wani gini ne girma da idan su zai raina fata mai komun nasu ne rabbin alami wanda mutane za su tashi ga ubangijin talikai kowa ne da ta cewa fala tasma'u illa hamsa ba mai iya motsi sai dai kawo ka jinin farfashi kowa na hakima nan ba ma ka iya magana da dan uwanka kowa na ta kan shi. yau mace ake a bi dukhanin mubin a tsaga sama hayaki ya fito yana kora mutane fila alkiyama ya mutane za su to kaga tuna wannan zai sa lallai dan adam ya shiga taitayinsa ta hanyar zaluntar wani dan uwansa sannan kuma annabi sallallahu ya faɗi cewa a ran alƙiyama wasu ma za su yi asaran azuminsu da zakkan da sallansu da komai hadisi na cikin sahihu muslim al-muflisu min ummati abi hurairah ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran alkiyama za a zo da wani ya zagi wane ya ci dukiyan wane ya bigi wane ya zubar da jinin wane za a rinka ɗaukar ayyukan shi na alkhairi azuminsa zakkansa sadakanta a rinka biyan wanda ya zalunce su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har za a karar da duk ayyukan shi ba a gama biyan bashin mutanen da ya zalunta ba sai a rinka ɗiban su zunubansa ana ƙara mishi dan ya kara shan azaba a gidan wuta a ƙarshe sai a umarci mala'iku su ja su jefa shi a gidan wuta kun ga wannan ba ƙaramin abu ba ne? muna roƙon Allah ta'ala ya mana tsari ya kuma shiryar da mu na so mu kai aya ta biyar amma yana gari haka ya kamata mu hakura saboda mu samu karanta wancan littafin muna da minti sha biyu ko sha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sai mu je wancan littafin sha Allah bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ahkamul maulud hukunce-hukuncen haihuwa ko wa hukukul abna da haƙoƙin ƴaƴa alal aba kan iyayensu wannan shi darasin mu na nawa na biyu idan muka tsaya ne kamar mukaddima kawai muka yi ko na'am yara mu tashi shafi na nematul wilada an yi shi da mu tashi albisharatu bil maulidi wal farqu bi qudumihi hmm. shine gaba na biyu matsala ta uku haka ne malam ya ce wannan babin zai magana akan albisharatu bil maulud yin farin ciki da samun abin haihuwa yin bishara yi ma mutum bishara idan an yi masa haihuwa wal shi kuma wanda aka yi mahaifuwan yi farin ciki bi kudumihi da zuwan abin da aka haifa mishi ana son wanda aka yi mahaifuwa kai masa murna kai masa farin ciki an gane ko sannan shi kuma wanda aka yi mahaifuwan ana so yi farin ciki da dukkanin abin da aka haifa masa sawa'un wannan abin haihuwan mace ce ko namiji ne ina fata mun fahimci wannan saboda akwai a zamanin jahiliya su suna kin a haifa musu mene mace. wannan shine tunanin mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci da musulunci ya zo shi kuma sai ya rungumi ɗiya mace hannu bibbiyu ya girmama ta ko da ana raba ta a cikin gado yanzu ya ce ta ma ci gado ana tunanin kamar itan na ƙasa ne Allah ta'ala ya ce Allah bai toza ta aikin mace mumini ko namiji mumini ko mace mumina kuma musu tanajin aljanna duka iri ɗaya duka aljannan namiji da aljannan mace duk abu ɗaya ne duk abin da namiji ya zai samu aljanna mace ma in ta yi tana samun aljanna sannan musulunci da ya zo ya saukar da alkur'ani ya musu sura mai zaman kanta ya ce suratun nisa gaba ɗayansu ya ware cikin ɗaiɗaikunsu ya ce ga suratun maryam shi ma an yi musu saboda su ji su ma ana ne ana tare da su a cikin alkur'anin dai duk da haka allah manaukakin sarki ya zo ya nuna cewa haihuwan ɗiya mace albarka ne duk wanda ya haifi ya mace to ya haifi albarka Na ya ce, lillahi mulku samawati wal Ya yakhluqu ma ya habu liman yasha inatha wa ya habu liman yasha dhukur Allah shike da mulkin samai da ƙasa duka nashi abin da so shi zai yi sannan ya ce, ina ba da kyauta irin kyautan da ba isa amin irin ta ba ga wanda su, na ƴaƴa na haihuwa yace daga ciki ina ba da ƴaƴa mata zalla ga wanda na su. farawar shi da cewa yana ba da mata kadai malamai suka ce ya nuna fifikon mata a wannan aya akan maza yana daga ciki shi yasa da Allah ya tashi ake jero annabawan da Allah ta'ala ya musu ta goma shi sai aka sa annabawan sallallahu alaihi a cikin su saboda yana da ƴaƴa maza da mata duka a ciki kuma ya nuna kaunan shi ga mata har yake cewa an sanya mishi san su a cikin addini ma'anan su shine koya musu duk abin da zai kai su zuwa ga rahamar Allah ita ce soyayyar da yake nufi ina fata mun fahimci wannan to daga ciki shine ma ya wannan saboda ya kore wancan tunani na jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib to a jahiliya in aka yi mutum bisharan eh, an haifar masa mace sai kawai ga yana bata rai yana fushi kawai yana tanin ya birne ta ne a cikin kasa da ranta ko kuwa ya tawara min alqaumi ko min su ima bushira bi ayumsikuhu ala hunin ya rike ta ne cikin kankanci da abun kunya am yadusuhu fi turab ko ko turbe ta a ƙasa da ranta ya kashe ta a ma kumun. Allah ta'ala ya ce abinda suke aikata suke hukuntawa ya munana to mu a musulunci ba a yin haka shine anan malam yace matsalan mu ta uku yustahabbu lil muslim an so ga mutum inda musulmi ne shi an yubadira da yayi gaggawa ila tabshiri akhihi al muslim da yayi madan uwansa musulmi bushara saboda yin madan uwanka musulmi bushara yana sa ƙauna ta addini a cikin zukata kuma Allah yana son wannan kun ga annabi sallallahu alaihi da ya zo garin Madina abin da ya fara yi a Madina shine hada yan uwantakan addini saboda idan musulmi kansu ba a hada yake ba idan musulmi ba sa son junan su ba za su taba tsina na wani abin alkhairi ba sai dai rayuwar su ta karewa a hakan to shi yasa aka ce ana so in dan uwanka musulmi ya samu wani abin farin ciki kai ma kai masa farin ciki saboda ka kori shedan a zuciyarka ba za ka ba hasada matsuguni ba saboda kai ma in ka duba za ka ga in na kai ma wani hasada to ai kai ma kafi wasu da yawa me yasa su ba su yi maka ba to shi yasa ake so duk a cire wannan a musulunci sai malam ce wa idza razaqahu Allahu mauludan idza razaqahu Allahu mauludan ana san musulmi yayi gaggawan yi ma dan uwansa musulmi bushara idan Allah ya azurta wannan dan uwan naka da wani abin haihuwa fa yuhanni'ahu ta yadda zai masa barka congratulations shine at-tahni'a fa yuhanni'ahu yayi masa ba. da murna wa yad'u ulahu bil khair kuma ma wannan abin wanda aka haifa masa wanda aka yi mahaifuwan masa addu'a alkhairi wal da albarka na tabbata mata ku za ku fi kowa sanin wannan duk sanda kika haihu kika farfado aka ce wance ta fara kiran ki miki murna ko kina farfadowa wance na gani a kaina tana goge yaro ko tana kaza da Allah kikan ji a ranki wannan karaman mutum ce a wurin ki ko babba babba ce haka nan wata koda uzuri ya hana ta ce barka aka dan kwana biyu sannan ta yi in ba a sa ban saba sai kin ce da ita sai yau to ban ma akan samu haka ko ba a samu ana samu to amma wanda ka ga ya nuna kanka ko da fa makiyinka ne inda zai daure nuna maka soyayya nan lokacin sai ka afka mishi ko da cutar da kai zai baka sani ba saboda so na yawa kuke gani mace ta haihu a asibiti ko a gari ya waye kwanan nan na gani wanda ta haihu a rigasa wata ta zo tana ta mata murna ta karɓi jaririn ta gudu da yara ya aka yi ta miƙa mata saboda ta zo mata musa a fuska fir'auna a zuci ta nuna mata so da ƙauna ta kuma dole ta sake mata saboda ga rauni kuma ga ganin cewa ai ba wanda zai iya kinka a wannan yanayi to shi zake so kai mutumin kirki kai gaggawan yi ma dan uwanka bishara wannan yana da kyau kai masa addu'a bil khairi da Allah ya sanya alkhairi wal baraka da albarka albarka shine kasratul khair wa ziyadati ma'ana Allah ya sa wannan abin haifuwan ya samu alkhairi mai yawa kuma alkhairin kar ya rinka raguwa kullun ya karu shine albarka a samu abu mai kyau mai daɗi kuma kar a zo a ce ya ƙare sai dai kullum aka zo a ce ai an kara samun wani in kika ce ma mutum Allah ya maka albarka to kana cewa Allah ya baka alkhairi mai yawa kuma kullum alkhairin ya rinka karuwa kar ya ragu kuma Allah ya muku albarka wa ya ƙulu lahu sannan sai ka ce ma wanda aka yi mahaifuwan nan barakallahu laka fil mawhubilak Allah ya maka albarka a cikin abin da aka baka na haifuwa ga wanda ya maka kyautan wani abin da aka haifa maka wa shakarta wahiba kuma Allah ya baka ikon gode ma wanda ya maka wannan kyauta wa balaga a ashuddahu kuma Allah ya sa wannan abin da aka haifa maka ya kai ƙarfinsa da da ka more shi wa ruzikta birrahu kuma Allah ya sa abin da ka haifa ya zamto yayi maka biyayya da da'a da ne na gari wanda zai sanyo maka sanyin ido kuma Allah ka ba mu ka ƙara shirya mu kowa nashi yanzu mun fahimci wannan darasin ko yawwa wanda wannan shine addu'an da za a yi wanda aka yafuwa kada yi ga ce wow beautiful mu ne ko su a wannan kauyanci kika yi Mun fahimci maganar ko in kin je ina yaro wance eh wai Allah ƙarin Allah ba da ƙarfin shayarwa Allah albarka ina ɗan namu kina ɗauka ce barakallahu laki fil mawhubi laki wa shakartil wahib wa rizqabirahu wa balagta ashiddahu ko ki nuna ki mata wannan addu'a idan kai kuma aka yi maka idan ke kuma mai haihuwa aka yi miki wannan addu'a ko kai namiji da aka yi mai haihuwa wa yuraddu alaihi muhanni'u sai kai wanda aka yi ma murnan haihuwan ka maida masa da amsa ka ce masa barakallahu lak Allah ya maka albarka wa baraka alaika kuma Allah ya maka albarka kuma ya albarka a kanka wa jazakallahu khaira kai ma Allah ya saka maka da alkhairi wa razaqallahu mithlahu kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roƙa min na albarkan kun ga shikenan an samu soyayyan addini matsala ta hudu malam yace wa yustahabbu lil mauludi lahu an yuzhara al farha wa surura bi qudumi wa yustahabbu ana so lil mauludi ga wanda aka yi mahaifuwa lahu gare shi an yukira farhahu ya nuna farin cikinsa kar ya bakin ciki kar gaban shi ya faɗi ya ce to yanzu ina za a samu ragon suna wanda ya kawo ɗan shi zai ba ragon an gane ko yau kuma wa ya gaya maka tarin tarkacen abin <laughs> duniya shine arzikin farko da yawan mutane suna fara rayuwarsu a babu amma a ƙarshe Allah ya wadata su wadatan da sai wasu san amfana ko ba haka bane yawwa to ne, kar a ji tsoron wannan a miƙa al'amari ga Allah an yusira farhahu mutum ya bayyana farin cikin sa wasurur da jin daɗi. bi mauludi, mauludihi ta sanadiyan abin da ya samu na asalin wato haihuwa sawa'un kana al-mauludu daidai ne abin da aka haifa maka nan namiji ne au unsa ko kuwa mace ce aka haifa maka fala yufariqu bainahuma kada ka bambance abin da ke tsakaninsu na farin ciki ko mace ce kai murna ko namiji ne kai murna dukkaninsu alkhairi ne arziki ne wasu na nema ko da za su ba da duk abin da suka mallaka don a ba su kuma ba za su samu ba Allah kuma ba baya son su bane amma kai ya zaɓe ka don maka kyauta to wannan <clears throat> ana son wannan kuma kun ga wancan tunanin jahiliyan fa na ƙin yaya mata har yanzu wallahi mutane na ne. saboda ni ni an sha tambaya na an sha tambaya na ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba akan mata mijinsu zai gaya musu wallahi suka sake aikuwan mace ta ya sake su wallahi ni na san wannan na sani ba wani ya gaya mun ba na sani sosai akwai da suka yi wannan complaint din Mazajensu sun gaya musu in dai na haihuwa suka haifi mace to zai sake su to shi yasa mun karanta littafin tarbiyatul aulad fi dawil kitab wa sunna tare da ku za ku tuna wani wani baiti da aka kawo na Abu Hamza ta ko wanda matan shi ke cewa mali abi Hamza ta la ya atina wani mutum ne a zamanin jahiliya matan shi da ta haifi mace abu hamza ta sunan shi kawai sai ya kyale ta ya watsar da ita kawai ya daina ma shiga ɗakinta ba ruwan shi da ita shi ne abin ga yarinya na kuka ta tana so mai gidanta ga ɗan da ta haifa ya ƙi kula ta shi ne sai da ta bari wata rana ya shigo gida sai take rera waka take cewa mali abi hamza ta laya a tina wai me ya samu mai gida ne ko zuwa wurin mu baya yi mun haifa masa ya'ya mata tace laysa al-amru fi aidina abun ba hannun mu yake ba na hanuka zar'i mu mata kaman shuka ne kaman gona ce ba mu bada komai sai abin da aka haifar a cikin mu dan haka mu laifi ne kai kai kun fahimci magana jin haka kawai da sai wani magana sai zuciyarsa ya kare sai ya shigo ya rungumi ɗansa ya ɗauka yana kuka tun daga ranar shi kenan ya tuba daga wannan mummunan ɗabi'a to wannan yana daga ciki gaskiyar magana har yanzu mutane suna fama da wannan matsalar kuma tunani ne na yahudanci ba gaskiya ba Allah ya ba mu ya'ya masu albarka mala yace khilafan lima alaihi ahlul jahiliya wannan kuma farin cikin da zaka yi da duk abin da aka haifa maka zaka yi shi ne dan ka saba ma wanda suke zamanin jahiliya wa jahalatu hadha zaman da waɗanda suka zahilci addini a cikin mutanen wannan zamani a wannan zamanin ma kenan akwai su wa kafa bil mar'i maqtan ya isa mutum azaba da fushin Allah an yaskhata ma wahabahu Allah da fushi da abinda Allah ya bashi kyauta ya isa mutu ya sa kanshi a cikin fushin Allah ya sa Allah ya masa azaba ya zamto yana yin fushi da abin da Allah ya masa kyautansa wa yakrahu ma radiyahu lahu zo yana kyamata abin da shi Allah ya yarda mishi da shi inda Allah bai yarda maka da mace ba ko namiji ai ba za ka taba samu ba to shine abin da malai ya faɗa ana bari mu na karshen sai mu tsaya ko tsora minti uku na gari wa idza qala al mubashshiru lahu bil mawlud idan wanda aka yi masa bisharan samun haihuwa aka ce da shi alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat shi kuma zai faɗa ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa ne kyawawan abubuwa nagartattun al'amura suke tabbata da abin da Allah ya so mai albarka ta sanadiyarsa ne ke samuwa idan aka yi ma bisharar haifuwa ka faɗi wannan sannan na gaba ba laifi ba ne idan wa harra alal ardu sajidan shakiran lillahi ta'ala idan mutum harra ya yi gaggawa alal ardi zuwa ga ƙasa menene abin da ya kai shi ƙasar sajidan yana mai sujada an gaya maka amma haihuwa kawai sai ka tsaya inda kake ka duka kai ma Allah sujada a wurin ka gode mishi wannan sujada ya to kai shakiran lillahi godiya ne ga Allah saboda shi haihuwa kaman tsawon rai aka tsara masa banda baka duniya danka yana nan kai ne kake nan har yanzu ko ba ka bane shi yasa in akwai wanda ya rasu bai haihu ba sai ka ga tausayin biyu kake masa tausayin rashin shi da kai kai a matsayin karasa wanda kake so sannan na biyu kuma sai ka shiga damuwan ina ma akwai jinin shi da za ka iya gani ko don kai zumunci da shi ko don ka kyautata mishi haka ne ko so kun ga wannan yana ciki shi yasa da kaji an ma haihuwa to ka kaddara rayuka ne aka kara maka kuma alhamdulillah ga hadisi a cikin sahihu muslim cewa duk eh, mutumin da ya bar ɗa nagari yana masa addu'a Allah ta'ala ayyukan wannan mamacin ba zai yanke ba ya dinga samun lada ke Allah ya azurta mu ni da ku da irin wannan to mutum ya sujada ga Allah faqad wafaqa sunna idan mutum ya aikata haka to ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ina ga insha Allah sai mu tsaya anan gobe sai mu tashi a tahnik yin tahaniki wannan dabino da aka sa ma yaro a bakin an haife shi ko makamantan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana fa kuma ta ku da mutane batun katin shaidan zama ɗan ƙasa da ake yi a nan makaranta sha ɗaya kila masu zo ko da so ba to za su zo za a ci gaba tafsirinmu ya hana su zuwa da wuri wanda ba su yi ba su yi ƙoƙari su yi kuma ku ci gaba da kira uwanku musamman mata suna da rauni a kan wannan a zo a yi ba san me gaba za ta zama ba zamani da rayuwa na canzawa duk abin da ake tattali ku yi tattali kan ku bari a bar mu a baya a zo abin da cinyare za ta shiga gaban amatin rahman wannan bai dace ba an gane ko Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh